Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu. Duk lokacin da nayi yi bidiyo akan maza, mata ku bi mazan aure ko kuma ku girmama su ko kuma ku yi haƙuri da yanayin rayuwa ina karɓar messages marasa daɗi gaskiya. Amma messages ɗin fa ba sa damuna. Duk zagin da suke baya damuna. Kun san me yasa bai damuna? Saboda su ba su fito sun zama bazawara ba ko ke baki fito kin zama bazawara ba shi yasa kike ganin abin da mijinki yake yi bai kai miki ba ko kuma bai isa ba ko mugu ne ko kuma ba haka ya kamata yi ba ba fata nake muku ba kada Allah ubangiji ya sa ga ɗayanku daga cikin ku ya fito a matsayin bazawari daga lokacin duk abin da nake faɗa na san za ku gane zancen da nake yi sannan na farko maganar da nake faɗa muku da cewa ku bi ku, ko ku zauna lafiya ko ku yi haƙuri da abin da suka mm-hmm. kawo wallahi soyayya ce ta sa nake gaya muku ba kiyayya ba ni a matsayina na bazawara ba na fata kowa da take gidan aure ta ƙara fitowa banda ni ni har addu'a nake ma a dangi na sa daga kaina an gama zawarci wallahi abin da ba ku sani ba kenan to haƙurin da nake so nake so in ba ku shine matan aure still da ku nake abin da yasa kuka ga nake muku haka duk tsanani duk wahala ki haƙura dai ki jure ki zauna a ɗakin aurenki wallahi shine darajarki wallahi shine mutuncin ki wallahi tallahi saboda menene idan kin ce takamaki gidan babanki kin zo gidan babanki a ce babanki mai arziki ne wallahi da kanki wata rana sai kin ce dama gidan aure na nake idan takamaki kyau ne kina ganin ki ke kyakkyawa ce aikin ki ya isa da in kika fito maza za su biyo ki wani ya aure ki to ƙarya kike da kenan yanzu kyawawan mata dubu nawa kika sani wanda suka fiki kyau sun kasa auruwa mm? ba mugun hali ba ba rashin asali ba amma ga sunan sun kasa ruwa sai yawo suke a titi ƙananan maza suna wahalar da su suna wahalar da rayuwarsu wannan dalili ne yasa kuke ganin nake gaya muku cewa duk tsanani duk wahala ku yaƙuri ku zauna a ɗakin ku. kuke ganin wai kamar dan ba ni da aure ne ba haka bane idan kika yi haƙuri da namiji kika jure wallahi duk kanin wani abubuwa zai zama miki tarihi zai zama ya wuce zai zama kamar ba yi ba shine abin da yasa nake gaya muku ba wai ina gaya muku bane dan dan ni ina takaici ko dan bani da aure ko kuma a'a ina zuga maza haka mata kuke gaya messages da yawa suna zuwa waje na ina zuga maza ko ina gaya musu wata magana da bai dace ba ko dan su kuntata muku ba haka bane yanzu yanayin society da muke ciki rayuwar da muke ciki babu samun samun ba irin na da bane idan kuka ce za ku yi rayuwa irin ta da wahala za ku basu idan kuka basu wahala kuma wajen mu za su dawo mu kuma in suka zo wajen mu rarrashin su zami ke ce zaki koma kina cizon yatsa shi yasa kuka ga na hango muku wannan ni nake ba ku shawara a matsayin ku a matsayina ni da nake waje ku da kuke cikin gida ba ku san me yake faruwa ba